Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai tare da wannan tasha da Hausa TV barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon ne da ku ji yadda shahararren mai cika bakin nan da zage-zage Abul Fasadi Beran Fera ya shiga nan Shak Alkanawi a TikTok inda suka yi blocking ɗinsa suka ce wai ya gudu ne saboda Alkanawi ya ce yau za a yi ta ta Bidiyo na farko yadda yake kurarin ilimi ne kuma yake cewa ya fi albashi. haddaran zuwa cewa wai ya fi albani ilimi amma yau alkanawi ya rasa shi ya yi blokin ɗinsa a haddaran zuwa wai ya gudu dama ai ramin ƙarya ƙurarre ne a sha kallo lafiya kar ku manta kuma na subscribe na fi albani sanin ilimin addini wallahi wannan rantsuwa ce nake a gaban Allah zan tsaya maimaita wannan wallahi na fi albani don haka lallai mu abin da muke cewa jama'a mutane suna cewa muna da'awar ilimi nawa mu ba da'awar ilimi muke ba mu abin da muke cewa cewa muke ku tashi ku yi abin yadda ya kamata ku ne masu ilimi ku ke son malanta kun naɗa rawani kun sa babbar riga guda biyar ka sa alkyabba ka kawo takalmi ka zuba fakafakai duka kai ne kake so ka fita a cikin sura ta malanta sai ake ce maka to amma ga yadda ya kamata malanta ta kasance don haka ma'ana kawai sai ka je ka gyara harkar taka ka ci gaba da malanta har mahadi ya zo ya same ka ya baka digirin girmamawa cewa kaya aiki kafin ya zo assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu <laughs> jinjinar ah, magagairan faira a jahilin jahilai mai bulokin ya ce an fece in ana tsaka da tattaunawa a ji maza jaki ya ah, ji bugu wallahi ya ji duka beraje satin daddawa daddawa ta kashe bera jama'a bari ku ganda ya bulokin din alkanawi da ya sauke shi ga hoton nan kuma kuna gani da aka nuna uh, you have been blocked by the host gashi nan kun gani da idan ku an ce ba bulokin din shi akai waye gaskiya gaskiya ne ƙarya ƙarya ce a duk inda take wallahi sai dai ka gudu